The total number of Nigerian pilgrims confirmed dead is 145. kwamishinan labarun hukumar aladen najeriya dr sale okenwa ke bayyana karin alhazan da aka tabbatar sun rasu a sakamakon turmutsutsun tafiya jifar shedan da yanzu suka kai 145 daga 99 alkaluman baya Zuwa yanzu dai ana binciken gano mutum 165 da ba tantance shimbata suka yi ko su ɗin ma Allah ya amshi kayansa. Har yanzu dai mutum bakwai ne 'yan Najeriya ke karbar jinya asibitocin Saudiya in ji hukumar Alazan. Da zuba idon jakadun Najeriya Tijjani Hamman Joda da ke Riyadh da Ahmed Umar da ke Jidda. Shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad a jawabinsa ga manema labaru a ofishinsa da ke Ummul Jud Makka ya ce san ba gaskiya ba ne wani faifan bidiyo da ake yayatawa da ke nuna tamkar ba a mutunta gawakin alhazan da suka rasu. Kamar waɗanda suke cewa sun je jidda sun ga gawakin mutane a yashe wannan ba gaskiya ba ne ba domin duk gawakin waɗanda suka rasu dinnan an bar su a cikin garin Makka ne kuma an musu jana'iza a cikin garin Makka. wasu suna yada hotuna na cewa an musu jana'iza ce ta bai daya wannan shi ma ba gaskiya bane ba an yi jana'izan kowane mamaci ne a bisa matsayinsa na mamaci shi kadai aka yi masa sutura kuma shi kadai aka yi masa kabarinsa shi kadai aka sa a cikin kabarinsa akwai hotuna da ake yadawa na cewa ranar da abin ya faru an zo ne an yi amfani da motar ɗiban shara aka dinga ɗiban ɗan adam shi ma ba gaskiya ba ne ba domin mutum ya dubi hoton da ake amfani da shi da kyau ba irin hoton jamrar da ake da shi ba ne ba yanzu hoton jamra da ake da shi yanzu jamra ce da aka yi shi da ado na dutse wancan kuma siminti ce zalla so jamra ce ta da da wani ya ɗauki hoton mutane a nan gefe sun mutu nan kuma hoton jamra da motar ɗiba shara tana ɗiba shara aka ja da'ira aka nuna kamar sharan nan mutane ne ake ba kuma ba gaskiya ba ne ba. Shugaban hukumar alazan dai da ke bada tabbacin taimakawa 'yan uwan waɗanda ke amsar jinya ta hanyar biza don su zo nan Saudiya su duba majinyatan ya ce hukumar na nan na bin tallafin nan da sarki Salman ya yi wa 'yan uwan waɗanda ƙugiyar gini ta rikito a kansu. Ofishin jakadancin da ke Jidda suna da cikakken bayanin waɗannan za su bibiyi haƙƙin waɗannan mutanen domin tabbatar da cewa an karɓi su an ba hukuma alhazai ta ƙasa ita kuma hukuma alhazai ta ƙasa za ta bi hanyoyi na shari'a ta hanyoyin jihohinsu domin ta miƙa ma magadansu cikin alazan najeriya da suka rasu sakamakon rashin lafiya kusan su ashirin shugaban hukumar alazan jihar adamawa kabiru mubi ya ba da wannan labarin akwai alhajinmu guda ɗaya wanda allah ya ɗauki rayuwarsa a madina tun ayola ɗin ya gaya ma ɗansa cewa shi idan ya zo madina zai rasu kuma hakan ya faru yana sauka a airport ya suma aka kai shi asibiti bai kara magana ba har Allah ɗauki rayuwarsa zuwa yanzu dai hukumar alazan ta ce ta dawo da kimanin alazai dubu arba'in cikin dubu sittin da shida jihohinsu daban-daban a najeriya nasiru da malika murar amurka daga makka